bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya kama shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da ashirin da uku ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato shida ga watan ramadan amma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha bakwai daga hijira aka ƙulla wata yarjejeniya wacce ake ce mata ittifaqiyatul khalil tsakanin hukunci ko jagorancin filistinawa a gefe guda kuma da isra'ila a wani wuri da ake ce da shi eres wanda yake arawacin zirin gaza wanda wannan yajejeniyar ta kunshi a kasa wani birni da ake ce masa madinatul khalil a ƙasar filistin tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu ta yadda filistinawa za su ɗauki ɓangare ɗaya isra'ila ma su ɗauki ɓangare ɗaya wanda kuma wannan yarjejeniya ita ta jawo yadda isra'ila suka baza sojojinsu da makamansu a wannan yanki wanda yake na ƙasar palestine wanda za ka ji da dama a lokuta da dama ana yawan irin wannan yarjejeniya tsakanin bani Isra'ila da Filistinawa ko kaji ji an ce an yi yarjejeniyar tsagaita wuta amma a mafi yawan lokaci za ka tarar da Yahudawan su suke warware wannan alkawari. wanda dama mun ce mu ta tarihi yau ma za ta ɗora akan abin da ta ɗauko jiya na tarihin filistin da yanda filistin take a mahanga ta addinin musulunci wanda yau insha Allahu za mu kalli tarihin yahudawa a yankin filistin wanda a jiya mun ji asalin filistin waɗanda suka zauna a filistin tun shekaru dubu dubban dubata da suka wuce babu yahudawa a ciki to wai su yahudawa yaushe ne tarihinsu ya fara na zama a filistin hamma yau suka zama suna da kaso mafi yawa a wannan ƙasa idan muka koma tarihi za mu ga cewa in aka ce isra'ila shi ake nufi da annabi yaqub alaihi salam wanda sunansa ne in aka ce kuma bani isra'ila su ne 'ya'yan annabi yaqub da jikokinsa wanda ba za ka yi maganar annabi yaqub ba sai ka kalli mahaifinsa annabi isahaka shi ma annabi isahaka lalle in kana so tarihin ya cika ba za ka yi magana a kansa ba sai ka kalli khalilun rahmani badaɗin Allah ar-rahman nabiyullahi ibrahim alaihi salam wanda in ka koma tarihin Allah ya aiko annabi ibrahim alaihi salam a birnin babila wanda yake ƙasar iraq daga nan kuma sai annabi ibrahim ya yi hijira zuwa ƙasar sham amma asalinsa inda ya zauna da mahaifinsa inda ya dinga cewa ya abati ya abati wannan wuri a babila ne wanda yake kasar iraki amma daga baya sai annabi ibrahim sai ya yi hijira zuwa kasar syria wato sham daga nan kuma ya kada sai ya yi hijira har sai da ya zo kasar Misira ya zauna a nan bayan ɗan wani lokaci sai ya dawo sannan ya zaunu shi da matarsa saratu a wannan birni da aka yi yarjejeniya tsakanin yahudawa da filistinawa a rana mai kama irin ta yau wanda ake ce masa madinatul khalil wanda ya samo sunan nema daga sunan annabi ibrahim wanda dama shine ne Alkhalilu badaɗin allah subhanahu wata'ala wanda annabi ibrahim ya zauna a wannan gari shi da matarsa saratu ai a wannan garin ne ma saratu ta ba shi kyautar baiwarta a matsayin ta zama matarsa wato a sayyida hajara ummu isma'ila alaihi masalam wannan ne sa annabi ibrahim ya aure ta kuma allah ya azurta shi da samun ɗa annabi isma'il ta wajenta to daga nan ne kuma sai Allah ya masa umarni akan ya ɗauki hajara da ɗanta Ismail ya tafi da su tun daga wannan wuri na Filistin har sai ya je da su birnin Makka ya kuma basu a wannan wurin to yayin da Annabi Ibrahim ya aikata haka ya ajiye ta da ɗanta Ismail sai ya dawo zuwa wurin matarsa Saratu wacce take kasar Filistin to anan ne kuma Allah sai ya azurta su da samun ɗa ishaqa shine annabi ishaqa alaihi salam wanda kuma shine mahaifi a wurin annabi yaqub alaihi salam wanda ake ce masa da suna isra'ila ai daga sunansa ne wannan ƙasa ta isra'ila take kiran kanta da isra'ila wanda suna ne na annabi yaqub alaihi salam wanda in ka kalli ɗan annabi yaƙobo wanda ya fi shahara wanda ya zama annabin Allah wato annabi Yusuf alaihi salam bayan da ‘yan uwan nan nasa suka je suka jefa shi a cikin rijiya har ma wa arsalu waridahum fa adala dalwa suka aika yaronsa ya jefa goga ƙala haza gulam sai ce ai yaro nan har ma wannan kafila ayari suka ɗauki annabi yusufu suka tafi da shi misra ai mun ji a nan ya rayu har ma wannan matar kidifirul aziz ta walakadi hammat bi wa hamma har hadasa ma hadasa ya faru allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka annabi yusufu daga baya zama shine ma'ajinta to bayan da annabi Yusufu ya zama ma'ajin misra sai ya aike wa babansa annabi yaqub wanda yake filistin ƙauyen kan'ana ya ce ya zo da iyalansu gaba ɗaya to shi ne gaba ɗayansu sai suka yi hijira suka dawo zuwa misra wa ƙala da kulo misra in allahu aminina ya ce ku shigo misra in sha allahu kuna amintattu to a lokacin sai suka zauna a ƙasar masar daga nan ne sai ta bayyana cewa bari isra'ila lalle haƙiƙa sun kasance sun yi hijira zuwa filistin an samu labari a tarihance sun koma zuwa filistin bayan sun zo misar din sai dai wannan famuli din na annabi yaqub wani daga nan ne dai tsatsan yahudawa sun koma ƙasar filistin sai dai ba su kasance sun ɗauki tsawon lokaci ba domin malaman tarihi suka ce ba su zama generation ba akwai abin da ake ce da shi generation Shi ne jil al'umma bayan al'umma akwai misali a nan ka iya cewa a generation a Najeriya akwai generation na zamanin su shehu dan fodiyo ala misali generation din su daban yawanci kuma generation din aka kan shekara 100 da wani abu daga nan akwai generation irin na sarjauna ban yi tsammani irin su sarjauna suna nan har yanzu a kora gosu a Najeriya ba sannan ka to akwai generation irin su malam aminu kano irin su sa'adu zungur da sauran 'yan wannan tim ɗin in a malamai ne su ma za ka ga akwai shehunan malamai in a kano ne irin su shehu tijjani zangon bare-bare irin su shehu atiku sanka su sani kafunga su shehu nasiru kabara kaga su ma generation ɗinsu daban to wannan ta kace da shi generation to su nan. bani isra'ila da suka yi hijira ba su samu wani generation ba sai suka bar Filistin sai suka ƙara dawowa Misira. misra kaji labarin ba su zauna a garin nasu ba barantana ma su samu sun zama an samu wani generation sai suka dawo izuwa misra wanda malaman tarihi na larabawa da na turawa sun yi ittifaki kan haka wanda ana nuna ma cewa su har yau bani isra'ila ba ba su da wani gado ko wani mulki a ƙasar filistinu to tarihin ya ci gaba idan muka koma zamanin annabi musa alaihi salam shi ma ya yi hijira da bani isra'ila zuwa filistin yadda bani isra'ila a zamanin annabi yusuf alaihi salam sun rayu a Misira saboda sun an ce albarkacin kaza kadangare kan samu ruwan kasko albarkacin annabi yusufu sai su matin da 'yan uwan aziz Misira ne ma'ajin Misira. sai suka samu ana girmama su ana martaba su to sai adadinsu ya ƙara yawaita su dai bani isra'ila wanda kuma suka zama sun yi yawa bayan annabi Yusufu alaihi salam to a lokacin sai musrawa sai suka yi ƙabilanci sai suka ƙasƙantar da bani isra'ila suka wulaƙantar da su suka mai da su bayi har ma lamari ya kai zamanin su sani fir'aunan annaba musa sai ya yi umarni da cewa in sun haifi 'ya'ya maza a kashe su mata kuma a ƙyale su to a daidai wannan lokacin ne sai allah ya aiko da annaba musa domin ya fitar da bani isra'ila daga misra bisa wannan bautarwa da fir'auna yake musu ya dawo da su zuwa filistin ana fahimtar tarihin don haka wa'annan bani isra'ila na zamanin annabi musa sun ga ayoyi da yawa sun ga wa'annan mu'ujizozi guda tara na annabi musa tun daga ya jefar da sanda ta zama maciji ya sa hannunsa a cikin aljihunsa ya fito yana kalli babu wani aibi a tare da shi da sauran mu'ujizozin to a lokacin da suke tafiya za su yi hijira ne su bar misir su koma filistin sai fir'auna da rundunarsa suka biyo su allah sai ya nutsar da shi da rundunarsa a cikin kogi wanda a wani yanki da ake ce da shi sina sai su bani isra'ila sai suka wuce wasu mutane ya abu donar asinama suna bauta wa gumaka to da suka ga haka sai suka wai ma ka duba abinda da allah annabi musa ya musu Allah subhanahu wataala Allah da Allah Musa yake cewa su bauta masa yanda ya kare su daga makiyansu ya nitsar da shi amma kafarsu bata bushe daga ruwan kogi ba sai suka ga wasu mutane suna bautar gumaka sai suka ce ya Musa ija Allah na ilahan kama aliha mu ma sanya mana Allah na gunki irin nasu ma kamar yadda suke da gunki wanda wannan yana lalle akwai mummunan hali da shirmamman tunani na bane isra'ila to sai annaba musa ya rigaye su zuwa dutsen ɗori sina domin ya gana da allah subhanahu wataala sai ya barwa ɗan uwansa haruna jiransu sai suka bauta wa kuma ɗan marki sai suka koma bautar ɗan marki ba kisa annaba musa zan ma ba shi za ga ina tsallakewa don haka a lokacin sai allah ya ɗago musu da dutsen ɗori sina a saman kansu kai ka ce girgije ne to a lokacin suka ce sami'ina wa adana suka ce Allah mun bu mun ji amma duk da haka suna taraddidi suna shako haka bani Isra'ila suke daga nan sai suka bi hanyar su har sai da suka je Filistin to lokacin da Allah ya umarce su su shiga birnin Qudus annabi Musa ya ce ga abin Allah ya faɗa in sai annabi Musa ya ce da su Allah ya umarce mu mu shiga Filistin me suka ce qalu ya musa ina da kula ha abadan ma damu fiya kaji tsagero sai suka ce ya annaba musa mu fa ba za mu shiga bara abada shi sa duk inda bai yahudi yake ma da shi'umi ne ba waɗanda suka lalata wa mutanen duniya duniya kamar yahudawa duk inda bai yahudi yake tashin ai abin da hitala ya hanga kenan yace wayannan mutanen masu bakin gashin nan in suna nan dan adam ba zai zauna lafiya ba shine hitala ya fafare su to kaji annabi musa abin da suka gaya masa duk da wannan abin da Allah ya musu suka ce ina lanna da kulaha abadan ma damu fiya wannan mutanen inna fiha kauman jabbare a cikin ta akwai amalika mutane wasu zabgan zabga mutane ne da ga da su jabbare suka ce mu ba za mu shige ta ba mutakar suna ciki Fa fazahab anta wa rabbuka kai da Allah naka kaje ku tafi faqatila ku yi yakin ko biyu inna hahuna qa'iduna suka ce mu muna nan daram ba inda za mu ci kai wannan mutane da kafurci suke wanda sun ga mu'ujizozi kala-kala sun ga ayoyin Allah ma sun ƙi yin imani naka Allah sai yi musu hukuba da suka yi haka Allah ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanata tunda sun fada ka to Allah zai haramta musu suna ariyar wurin amma ba su isa shi shiga wannan garin ba tsawon shekara arba'in ya tihu na fil arzi za su dinga ɗimuwa a doron ƙasa fala ta asa alal ƙaumin fasiki don haka allah sai ya jarabu bani isra'ila da ɗimuwa tsawon shekara arba'in suka kasa gane ina ne gida ina ne gabas ina ne yamma ina ne baitul maqdis a daidai wannan lokacin ne ma aka yi kissar wannan saniya ta cikin suratul baqara kuma a daidai wannan lokacin sun ga mu'jizozi da dama kuma a lokacin ne Allah yi wa ɗan uwan annabi Musa Haruna rasuwa bayan nan ma annabi Musa Allah ya masa rasuwa bayan da ya roki Allah Allah ya ɗauki ransa kusa da Baitul Maqdis dan haka shine mala'ikan mutuwa yazo ya ɗauki ransa wanda wannan shine abin da ya faru da annabi Musa to tarihin bani Isra'ila wai bai kare ba iya nan zamanin annabi Dawud alaihi salam bayan da annabi Musa Allah ya yi masa rasuwa a lokacin ɗimi wannan to sai aka samu generation sai suka canja kamar yadda nake gaya ma ɗazu mu yanzu babu generation ɗin su sarzauna a yanzu dai a raye a najeriya ban yi tunani ba sai generation ɗin su masu mala amina kano sun kusa ƙarewa. sai generation ɗin su buhari su tinubu su ma sun kusa ƙarewa. sai a zo generation ɗin su kwangwazo da sauran irin irinsu irinsu eh to aka generation ɗin ko a siyasa ko kaki ka ce sai na yi mulki mu ne masu kaza to mutuwa kawai da tsufa ya ishe mutum dole a yi mutum rita yanzu ya baka jin generation din su baban gida suna can a gida wani abin kana nan su um, obasanjo duk da suna motsi da kulle-kulle amma ba kamar da ba yau baka jin su yakubu gawan to wannan shine haka Allah rayuwa take generation to sai wancan generation din na su annabi Musa sai ya tafi sai aka samu sabon generation na bani Isra'ila wanda daga nan annaba suka fara tarbiyyar wannan generation din domin kada su zama irin wayancan masu kafircewa in sun ga ayoyin Allah shine sai yusha'u dan nun ya jagoranci tafiyar da bani Isra'ila kuma shi ya je ya yaki wannan mutane jabbariyawa kuma ya shiga Baitul Maqdis bayan da Allah ya tabbatar masa da wata mu'jiza Allah ya tsare masa rana ta ki faduwa domin ya ci nasara kafin rana ta fadi saboda kada ranar asabar ta shigo domin an haramta musu yaƙi da duk wani abu a rana to bayan da annabi yushe'u ya yi wa fati sai bane isra'ila sai suka kyakkece sai haɗin kansu ya tarwatse sai suka rarrabu to a nan ne allah dinga aiko musu da annabawa da yawa shi sa annaban da aka yi ko bani isra'ila suna da yawa kwarai da gaske kuma duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabin allah ya turo shi har ma malami suka ce za ka iya samun annabi guda uku a ƙauye ɗaya an turo musu annabi guda uku amma dai saboda bani isra'ila mutane ne masu kafirci yahudawa kafirci ya ratsa zuciyoyinsu sun saba wajen saban Allah da yi wa annabawa rashin kunya da taurin kai to wannan shine sa har ma suka fara kashe annabawan a da generation ɗin wancan duk abin da suke saban Allah suke amma su generation din da suka zo sai kuma suka fara tsaurin kai suna kashe annabawan da Allah ya aiko shi na Allah ce wa qatlihimul anbiya zaka same su masu kashe annabawa ne to anan ne sai Allah saboda sun saba Allah ka san duk lokacin da mutum ya fiye sabo to Allah sai ya damke shi Allah sai ya aiko musu da amalikawa in aka ce ma amalika imlak narkeken mutum kenan zabgege ga tsawo ga kauri giant su ne to jam'insu al'amalik shi ne wasu mutane zabga-zabga wanda jaluta shi ne shugabansu don haka lokacin ya zo ya yaƙe su kuma duk kayan da suke ɗauke da su na alfarma kamar ka ce a kano tagwayen masu sai aka kwashe su duk abubuwan da suke ji da su na tsarki na sarauta da dukiyoyinsu sai jaluta ya kwace mafi muhimmancin abin shine wannan akwati wanda sandan annabi Musa da allunan nan da ya je da gana da Allah suke ciki da wasu abubuwa na annabi Haruna Jalut ya zai kwaci to a lokacin sai banu Isra'ila sai suka zo sai suke tambayar wani annabin nasu da ya rage a lokacin suka ce iba na malikan nuqatil fi sabilillah aiko mana wani sarki ma wanda zai jagorance mu mu je mai yaƙi wa'annan amalikawa mu je mai yaƙe su wa kad zina min diyarina wa abna'ina saboda alhali tabbas an fitar da mu daga gidan da zama an raba mu da yayan mu sai wannan annabi ya ce inna allaha qad ba'asa lakum daluta ya yace lalle hakika Allah ya aiko muku ɗaluta ya zama shine sarki to shine a ƙarshe bayan duk sun yi taurin kan nasu shi ma suka ce ai dan me zai zama ba shi da kuɗi waye kaza kaza Allah ya ce wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi bayan doguwar jayayya dai da saba wa Allah da taurin kai sai suka bi shi duk da wasu an hana su kada su sha ruwan korama suka sha to a cikin sa ne akwai annabi Dawud alaihi salam lokacin yana yaro shine sai ya je kashe jaluta to a lokacin sai annabi Dawud sai ya auri yar daluta kuma daga nan atahu Allahul mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki na bani Isra'ila sai zama sarkin su kuma ya zama annabi to a lokacin annabi Dawud salam ya assasa wa bani Isra'ila wata masarauta mai karfi a birnin Qudus wanda sai da ta ɗauki shekara casa'in. wanda kuma ya yi mulki wani yanki ne na Filistin har gaɓa kogin Filistin wanda farkon empire masarauta ta bani Isra'ila shine a shekara ta da 995 kafin haihuwar annabi isa bayan shekara 1600 da zuwan wa'incan mutanen da ba ku labari jiya kan'aniyawa da wannan mutanen da aka ce su ne suka kafa filistin to bayan fasinje ne da shekara 1600 sannan bani isra'ila suka samu suka ɗan kafa empire a lokacin annabi dawuda alaihi salam to a lokacin ne banu isra'ila suka rayu a cikin wannan masarauta ta su sabuwa a filistin wasu kuma suna wani yankin kuma kan'aniya ne suke kulle da shi wani lokacin kuma banu isra'ila ka ji asalin zuwan banu isra'ila filistin a zamanin annabin allah suleiman dan dawud alaihi salam sai annabi suleiman sai ya jaddada gina baitul ah, masjidil aqsa wanda yake tsoho ne kamar yadda littafan tarihi na addinin musulunci suka bayyana Allah ya hore masa aljanu Allah ya hore masa ya amalu na lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiyat duk abin da ya ga dama su ne masa da gine-gine da butun-butumai da manya-manyan filet-filet da katafaran tukwane da sauransu wa kudurin rasiyat da haka Allah sai ya bashi wannan shine ya zama ya mulki wannan lokacin wani yanki na ƙasar Filistinu. Amma an ka koma littattafan Yahudawa su sun ce annabi Suleimani ya gina wannan wuri da ake ce da shi haikal, wani wuri ne na bauta Yahuda suna jinsa, suna ganin girmansa a birnin Ƙudus. Ta yadda suka ce ya yi haka ta hanyar rundunoni da tarin yawa da magina, mu kuma ƙur'ani ya ce mana aljanu ne suka taimaka wa annabi Suleiman wajen gine-gine. wanda kuma waɗannan mutane sai aka su ake kira da almasuniya daga baya masu cewa wannan annabi suleiman ya gina haikal wannan suka cako da miyagun aƙidu har ma suke tasiri su ne duk sahayiniya ɗin daga cikin irinsa ake samu to bayan shekara casa'in a busa assasa mamlaka ta bani isra'ila sai wasu mutane da ake ce da su a shiriyon daga iraki sai suka zo suka yaƙi bani isra'ila bayan su ma sai babylon suka zo suka yaƙi bani isra'ila suke wannan yanki na filistin to lokacin da suka yi nufin tawaye a bisa hukuncinsu sai sarkin babylon wanda ake kiran da suna buktanasar shi ma za ka zana faɗan sai daga cikin mutumin da ya mulki duniya an ce mutane hudu ne suka mulki duniya gaba daya musulmi biyu kafirai biyu musulmi biyu annabi suleiman alaihi salam sai kuma wannan iskandar wanda ake ce masa zulkar ne wanda alkur'ani ya ba labarinsa Kafure kuma akwai bukta nasar shi ma ya mulki duniya wannan dinnan da na maruzu. to sai ya zo zuwa kudus inda Yahudiya suke ya kewaye ta tsawon shekara ɗaya da rabi daga nan kuma allah ya ba shi nasara saboda zunuban da mani isra'ila suke da saban allah ya ci nasara ya cika cikin Qudus ya kone ta ya ruguza wannan haikal din da suke cewa wai Annabi Sulaiman ya gina bai bar dutse akan dutse bai flat da shi sannan kuma ya kama fursunonin yaƙi kusan mutum dubu arba'in haka ya musu fata-fata to ana nan sai yahuda suka zauna ana bautar da su a babila da ke iraki har sai da wani sarki ba farise da ya zo da ake da shi horse na biyu a shekara ta da da 539 kafin haihuwar annabi isa wanda a wannan lokaci ya zo ya ɗauko mamlaka ta babil ya ce ya mamaye ta ta zomo kan mulkinsa to a lokacin ne sai ya ce tun da bani isra'ila suna ƙarƙashinsa ya yi musu sassauci su tafi zuwa birnin kudus su bar iraki su bar babil amma sai suka ce su sun fi so su zauna a babila saboda a babila akwai dukiya akwai jin daɗi tun da dama dai inda ba yahuda yake haka yake yana bin dukiya da jin daɗi ai ta ishe ka misali adadin yahudawa a usa a ƙasar america ya fi adadinsu a filistin alhayyau din masifar kansu da filistin wanda suke america suna shi su suke juye america su suke juye duniya duk shi ga ana yi wa musulunci cin kashi duk su suke juye shugabannin america. su ne masu kadarori su ne manyan attajirai su ne manyan lauyoyi su ne manyan masu shirya siyasa a amerika me yasa lokacin da aka kai harin 11 ga watan Satumba a wannan World Trade Center din aka ce duk babu Jews babu wani Yahudi ko daya ai suna da liket wasu ma suna zargin da gangan dan aje a ruguje daula ta ta musulmi da ke Afghanistan aka je aka yi harin duk akwai irin wannan abubuwa me yasa ba ga Yahudi ko daya ba to su suke juya amerika duk wannan wannan shashashen da yake ta wannan burin kidimar a hannun tafin yahudawa ke don yane musu abin da suke so ne da baya musu to da sun sun kaɗar da shi har yau su suke wannan to a wannan lokacin ne sai wasu daga cikin yahudawa suka dawo zuwa kudus har ma suka gina wannan abu da ake ce masa haikal na ne wani suka ce annabi sulemani ne wajen bautar su wanda kuma su wannan farisa da suka fara mulkarsu sun musu sassauci sun ba su zai su yi hukunci su ma suka ba su kamar autonomy su ɗanyi wasu abubuwa na kansu a wannan yanki na filistin har sai da kusan shekara 200 ta yi suna haka sai wani mutum mai girma na tarihi sai ya zo Shi ne iskandar Almakadoni. wanda ake ce da shi shi ne Zilkar ne, wanda Allah ya faɗi labarinsa a Qur'ani shi ma sai ya bayyana to a lokacin da ya bayyana sai iskandar ya je buɗe filistin a cikin wa'annan tafiye-tafiye da ya nasa guda uku hatta balaga bainar sardaini hatta balaga matsala a shamsi da kuma magariba yauwa su ne wurare guda uku inda rana take tafiya ta faɗi da inda rana take bullowa da kuma tsakanin wasu dogoyin duwatsu guda biyu to a lokacin ne sai ya je ya buɗe garuruwan indiya ya ci iran ya ci kasashen iraki da sham da misra to a lokacin ne sai filistini ta zama ƙarƙashin hukuncin girka domin shi ma ba girke ne har lokacin da iskandar yi wa fati to shi kenan sai masarautarsu sai ta zama ta karkasu to a lokacin ne sai wasu daga cikin larabawa sai suka ɗebo filistin sai suka kawo ta zuwa mamlaka ta batara wanda sun yi shekara ɗari su ma suna mulki har shekara ta ɗari biyu yan uwa dole tsaye a nan tarihin bai kare ba amma insha Allah gobe ma tsinin ce za mu haɗu insha Allah mu jiya abin ya kasance har lokacin da abubuwa suka zo suka ci kwalkwale wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri jiya mun karanta ayan nan aya mai albarka ayan nan da take bayani akan kada musulmi su kusanci sallah lokacin da suke maye har sai sun san me suke fada kafin a haramta giya gaba daya wanda ayar ta yi bayani akan taimama mun ce insha Allah yau zamu zare da warwara da bayanin hukunce-hukunce na wannan aya da aka arama masu a karanta mana wannan aya mai albarka mu ji me Allah yake faɗa daga nan sai mu ɗaura ga bayani na a'uzubillahi mina shaiɗonir rabim bismillahi rahmanirrahi يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ۖ إن الله كان عفوا غفورا نعم إمام أبو da imamun tirmizi da Imamin nasa'i da hakim sun fitar da hadisi daga aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu ya ce sana'a lana abdurrahman bin aufin ta'aman abdurrahman ɗan aufu ya shirya mana wani abinci fada'ana wasaƙana min alkhamri sai ya kira kuma ya shayar da mu daga giya fa aka zata khamru minna sai giyar nan sai ta ɗauke mu wa hadaratis salatu lokacin sallah sai sallah ta zo faƙaddamuni sai suka gabatar da ni faƙara a yace sai na karanta ƙuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu saboda yana cikin timbele sai cewa ya ku kafirai ba la ni bana bautawa abinda kuke mu kuma na abudu ma ta'buduna muna bautawa abinda kuke bautawa to kaga giya ta tafi da hankali kenan fa anzalallahu sai Allah sai saukar yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna halin maye hatta ta'alamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa kada kuna cikin wannan mayan ba ku san me kuke faɗa ba ku ce za ku yi sallah wanda mun ji wannan kafin a haramta giya gaba sannan imam ibn hati abi hatim da ibn al-munzir sun ƙara fadar da wani hadisi daga ali bin abi talib radiyallahu anhu yace nazalat hazil aya wannan aya ta sauka wa hiya qauluhu ta'ala inda Allah yake cewa wala junuban ko kuna halin janaba sai ce fil musafiri ta sauka akan matafiyi tusibuhul janabatu wanda janaba take samun sa yana halin tafiya to ya zai yi fa ya tayammamu sai yayi taimama wa yusalli sallah sannan ibnu marjawai ya fitar daga asla bin shuraik ya ce na kasance ina jan taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina kada taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa asabatni janabatun sai wata janaba sai ta kama ni fi lailatin da a cikin wani dare ana mukumukun sanyi sai kuma janaba sai ta same ni faka ta yace sai na yi tsoron an aktasila bil ma'il da kada in ce zan yi wanka da ruwan sanyi fa mutu umutu au amrad ko kuma na zama nayi rashin lafiya wata cutar ta kama ni sanyi ya bige ni fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ce sai na faɗi haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa sai Allah sai saukar da wannan ayati la taqrabu salata wa antum kara. har zuwa ƙarshen ayati kullaha gabaninta sannan imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi wanda yake daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shashin tafiye-tafiyensa har sai da muka zo wani wuri da ake jira shi baida'a ko zatul jaishi sunan wuri ne shi ma in kada a ikidilli sai tace sai abun wuya na sai tsinki sai na rasa sarkata فأقام رسول sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم على التماسه sai manzala sallallahu alaihi wasallama sai tsaye da ayari domin a yi ta dubo wannan abun wuyan na na Aisha radiyallahu ta'ala na. wa aqama nasu ma mutane ma suka tsaya su alama in kuma inda wajen da suka zo na babu ruwa a wurin ba gefen kogi ba ne ko ƙorama. sannan walaisa ma'ahu ma'un kuma babu kuzurin ruwa tare da su sannan kuma an ce a tsaya domin da suna kila akwai inda suke so su je su yi ayari inda za su samu ruwa sai aka kuma wannan dalili sai sa aka tsaya babu ruwa kuma ba inda ruwa yake fa anzalallahu ayatat tayammumi sai Allah sai ya saukar da ayat tayammama fa tayammamu sai suka yi tayammama fa qala usaidu bin hudairin sai ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin ausu na madina da ake ce da shi usaidu dan hudair <coughs> sai ya ce wa huwa ahadun nuqaba yana daga cikin manyan shugabanni kenan naqib shine mutum daya nuqaba sune wasu jagorori kenan sai ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar sai ce ya ku gidan abubakar ba fa wannan ce farko albarka kuma ya ku ya ku alayen abubakar mana sai kaga wani abu ya faru a kan gidansa yana abubakar sai abin ya zo wa al'umma da sassauci abinda yake gaya wa nana shi kenan gidan abubakar kuna da albarka ba fa wannan ne farkon albarka ku ba a wata ruwayar kuma ka ce cewa yarhamikillah ya aisha Allah ya kanki yana na aisha ma zala biki amurin tukuri hinan. babu wani lamari da zai sauka a game da ki wanda ba sha so illa waje alallahu fi musulmi na farajan face sai Allah ya sanya wa musulmi buɗi a ciki kaga ai dalilin abun ya tare kuma Allah sai ya saukar da taimama da ba ma san me taimama ba sai nana Aisha ta ce fa ba asnal ba'ira sai muka daga muka tura raƙumin namu Allah zai kuntu alai wanda nake kansa fa wajadnal iqda tahtahu tace sai muka samu abun ashe yana karshen raƙumin duk ana ta shan wahala ba sani ba ashe yana karkashin wannan raƙumi wanda dai in ka kalli dai wannan aya farkonta ya sauka akan ishu na giya akan abin da ya shafi ƙaziyya ta giya ta kuma shine abin da ya shafi yanayi na tafiya wanda malamai suka ce wannan ta sauka a yakin murisiya wani yaƙi ne da aka yi shi wanda a sannan ne wannan taimama ta sauka da haka wannan aya za mu ga cewa saƙon da take ɗauke da shi Allah yana hana bayansa muminai a kansu ce su yi sallah lokacin da suke cikin maye lokacin da mutum mai sallah bai san me zai dinga faɗa ba kada je ya kwafsa ya yi irin abin da ya faru sannan wannan aya ta Allah ya hana mumine a kansu kusanci inda ake sallah kamar masallaci kenan alhalin suna janaba kada su shiga masallaci su zauna da janaba sai dai in mutum ƙetare zuwa zai cikin masallacin kamar zai fito ta wannan kofar ce ya shiga ya fita ta wannan kofar ko da yana janaba in je wucewa zai to wannan babu matsala a cikin wannan lamar wanda wannan ne yasa sahabbai sai suka gane cewa abinda wannan aya ta hana Shi ne a kusanci sallah lokacin da mutum yake maye to amma kuma sai suka ji gaba da shan giyar ba lokacin sallah ba ko su daga ta sai bayan sallar isha idan suka sallaci isha sai su sha a kayansu sai umar bin al kattab radiyallahu ta'ala wani gwarzan shi ma mai fada da bakin mala'iku irin suna na isha ne ka ji fa'in nan bayan Allah amma yau fa wasu suke zaki saboda bata yau wannan na na aisha da ta ce to al'umma ta dalilinta aka saukar da ayat taimama wasu su ita suke zaki Ko ya sannan wannan umar ɗin da shi ma ya ƙara kawo tunaninsa ƙur'ani ya bi baya ba kuma wannan ne karo na farko ba shi ma wasu shi suke zagi har ma bakin ciki suke yi an ce shedan baya bin hanya umar ya bi hanya har ma bakin ciki suke yi don me saboda ba kakansa aka fara ba da ubansa aka ce shi ɗan yana aka da sun kwarzanta duk duniya ai yafi kowa amma saboda kiyayya da suke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji irin maganin aka suna ga sai na Umar ai dan me dan me annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a ga masa haka ba amma Umar shi za a ce masa ha kawai suke wa sai na Umar bakin ciki wanda wannan abu ne wanda yake ya kamata mutane su kula wajen irin waɗannan miyagun aƙidu da suke zage wayannan sahabbai da suka zauna tare da manzala sallallahu alaihi wasallama wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ke kaunar su wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya mutu yana mai da su su yi hankali mutane ya watsi ya kama ya zama dubi a kula da waɗannan abubuwa da haka sai sai na Umar sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan yace ya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa dangane da giya ka gaya mana bayani mai warkarwa a kan giya sai wannan aya sai ta sauka ita ce ƙarshe sai ta rufe shan giya Allah ce inna Malkamuru, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihun lalle haƙiƙa giya da caca da wa'annan tukwane da suke ajiyewa a gefen ka'aba su sa abu in sun abu ya fito su ce a aikata ko kada a aikata da wannan duwar wutsu da suke shi'umanci da canfi da su rijisun min amalin shaidan Allah ce datti ne daga aikin shaidani umarnin sai ce fajitani boho kaji inda aka haramta giya Allah ce ku nisance su la'allakum hoho wannan aiki na shaidan ku nisance shi domin ku rabauta da haka a lokacin sai suka bar shan giya gaba daya wanda dai wannan aya tana nufin cewa ya ko muminai kada ku yi sallah halin maye har sai kun san abin da kuke faɗa a cikin sallah wanda daga nan sai Allah sai yayi hani sai ce wala junuban illa abiri sabilin ai kada ku kusanci sallah halin da kuke janaba sai dai in kun kasance akan tafarkin hanya ko masu wucewa ta hanyar ko kuma kuna halin tafiya ku yi taimama ko kuma masu wucewa ne ta cikin masallaci domin sun ce shi abin da ake nufi masallaci ake nufi saboda cikin sosai hajji kamar inda abdullahi bin abbas sai fara Allah ce wa salawatun wa su kawo rufiyar su mallaye kasira da haka a nan la taqrabu salata ai la taqrabu makanar salati ne haka wasu malaman suka ce daga cikin su akwai abdullahi na abbas shi sa suke cewa anan kada ku ce za ku kusanci masallatai alhalin kuna cikin maye ko wala junuban a wannan tafsirin ko kuna halin janaba illa abiri sabirin sai dai in wucewa za ku yi ta masallacin ku shigo ta wannan kofar ku fita hatta taktasilu ai kada ku sanci sallah ko ku santi wurin sallah ko ku shiga ku shiga masallaci har sai kun yi wankan janaba wanda an ce al-ghusl an ya ummal ma'ul jami'al jasadi ruwan ya gama dukkanin jiki ayi wanka ruwa gaba ɗaya ga mai dukkanin jiki shine wankan da ake nabi daga nan sai Allah sai ya faɗa cikin wannan aya da kuma ayar suratul ma'ida wacce Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ayar suratul ma'ida kenan idan kun tashi zuwa sallah to ku wanke fuskokinku to da ita waccan ayar da wannan ita wannan ba ta magana isho ɗin alwala ba amma ta yi magana a kan taimama ne sai ta faɗi sababai guda hudu waɗanda suke wajabta suke sa a yi taimama na ɗaya akwai rashin lafiya rashin lafiya takan sa mutum ya taimama na biyu akwai tafiya tafiya takan sa mutum ya yi taimama in ya rasa ruwa sannan idan mutum ya je ya dawo daga gayaɗi shi ma yakan sa ya yi taimama sannan akwai mulamasatin nisa shine shafar mata ko kuma saduwa da mata wanda wa'annan su ne sababai idan suka tattaru Allah sai ke cewa ku je ku nemi bigire mai tsarki wanda shi ne fuskar ƙasa wanda yake mai tsarki wuri mai tsarki kenan wanda ba na jasa ba ku shafi fuskokinku da hannayenku izuwa murafiƙai a wurin jamhurin malamai malamai suka ce izuwa shine gusassarin dantse kenan nan kenan su haka suka ce taimaman daga nan zuwa nan a wajen wasu daga cikin malamai kamar imamu malik suka ce zuwa ku'u kawai ba ruwan kanka tashi taimama ba sai kayi nan ba iya nan ne sai nan ku yi sallah shi yasa in muka yi nazari kamar da nace za mu yi duba mu ga wani irin hukunce-hukunce wannan aya ta kunsa za mu kalle su kamar haka na ɗaya haramun ne mutum ya yi sallah lokacin da yake maye ko wani maye in yi malangarin ɗinsa ko ya je afa-afansa to haramun ne ce kuma zai je sallah cikin wannan yanayi saboda wannan aya ta haramta wanda kuma mun ji kafin farkon musulunci ne ta ce kada ku yi haka amma daga baya giya an haramta ta komai kankantarta komai yawanta haramun ne na biyu dalilin da yasa aka haramta sallah a cikin maye me yasa aka ce mutumin da yake maye kare salla dan kare je ya shirme a cikin karatun sallarsa kare je ya shirka bai sani ba kada ya lalata addu'o'in da ake a sallah kada je ya karanta fatiha daidai kada je ya shirme wanda wannan shine ma'anar da Allah ce hatta ta'alamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa wanda mai maye bai san abin da yake faɗa ba shi sa sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yayi istinbadi dangane da wannan aya cewa idan dan marisa idan mai maye ya saki matarsa to sakin bai auku ba a mazhabata, ta sayyidina Usman bin affan radiyallahu anhu saboda wannan aya tunda Allah ya ce ma sallah kada ya je yayi hatta ta alamu ma ta taquluna to lalle hakika zai iya zuwa yi shirme kenan bai san abin da zai faɗa ba ya je ya saki matarsa wanda wannan ruwaya an rawaito daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma da almajirinsa ɗa'usu da ala'u da alƙasim bin Muhammad da rabi'atu ra'ayi wanda ma shine maganar laisu bin sa'adin da wasu cincirin da mutane daga shafi'iyya wanda imamu ɗahawi shi ma wannan ra'ayin ya tafi a kai ya ce a jama'al ulama'u malamai sun yi ijima'i ala anna ɗalaƙal ma'atuhi la ya sakin mutumin da yake cikin rashin hankali bai san abin da yake faɗa ba ba hankalinsa yake ba ya ce la ya juzu wannan saki bai halatta ba bai yi ba wasukuranu sai ce sukuranu kuma me ma'atuhu ma'atuhi ne wanda kalmar ma'atu asalinta shine mutumin da yake sama sama bagagge bagagge ko dukan shaho kaza akwai mahaukaci akwai kuma wawa akwai dolo akwai gabo akwai sakin wa akwai dukan shaho da waye da sauransu to shi ma'atu shi za gan shi yana dan shirme shirme amma yana da hankali wani lokacin yana zai kama abubuwa masu kyau amma za ka baka raba shi da soki burutsu to wannan shi ake zai da shi ma'atuhi shi na tare ya ga yake to idan ma'atuhi ya saki matarsa sakin bai ta yi ba shi sa sai shi imam ɗahau ya ce har in ma'atuhi sakinsa bai ba to shi ma mai maye kamar ma'atuhi ne shi ma sakinsa bai ba sai yake cewa kal muwaswis kamar shi mai wasi ne shi ma daidai yake da ma'atuhi amma jamhurin malamai suka ce talakus sakaran shi saki na mutumin da yake maye na fizo in yayi ya tabbatu in dai ya saki matarsa ya zo yana wani marangarin yana raba kwalta yana waye da sauransu ya ya sake ta ta saku a wajen malamai suka ce kai duk abin da ya yi da ne da addinin musulunci dukkaninsu ta in yace ya yi sauka yana ba wa gidana yana cikin giya ta zarsu a wajen eh saboda suna ganin maye wani abu ne mutsiyaci da za ka labta masa budala warewa zai ai an sha ganin haka kaga ɗan giya ya to yana malangara yana waye yana shekantakarsa amma da ya ga za a damƙe shi ko za a dake shi za ga ya fita a kuje. eh za ka suka ce duk ayyukansa kal ka af'alis sahi kama ayyuka ne na mutumin da yake da lafiya wanda imamu abu hanifa sai ce amma duk da haka idan mai maye ya rida ya ce a'a rida in yi rida tun da girmanta a ɗaga masa kafa in yi rida babu ko mai rida ba ta yi ba eh saboda ai aiki da istihsan wata ka'ida ce ta usulul fiqh wanda insha Allah ina gani saboda lokaci anan za mu tsaya insha Allah gobe ma ta shiga ba ta uku abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfana da mu gaba daya Allah ka samu a cikin wanda kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ba mu dukkanin alkhairai dukkanin dawomomu Allah ka tafi mana da ita abin da yake ya dame mu Allah kai mana maganin sa abin da yafi karfin mu Allah ka sa mu fi karfin sa kasan mu Allah ka ba mu shugabanni na gari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar